ara yuridu nabiyya sallallahu alaihi wasallam nana aisha ai alkhairin ta yayyawa albarka ta yayyawa ko manzo Allah ce nana aisha ga malaika jibril ya zo yana miki sallama yana gaisuwa sai ce wa alaihi salamu wa rahmatullahi wa barakatuh ai manzo Allah kana ganin abinda ba na gani suna tare amma bata ga malaika jibril ba malaika jibril ya ce ana yi mana nana aisha sallama mai saura ina ma nan sallama ya ake sallama assalamu alaiki wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu ala aisha wa rahmatullahi wa barakatuhu malaika jibrilu ai ba zai sallama gajeruwar sallama gajeren sallama ba sai dai ya cika dan ita ma tace wa alaihi salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu don an ce wa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha mala'ika jibrilu yace mana na aisha assalamu alaiki amincin Allah ya tabbata a gare ki me kuma ya saura mana na aiki قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن زر وحول السند قال وحدثني يحيى بن جعفر قال حدثنا وكيع عن عمر بن زر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا أنكر ودك عبد الله دم عباس الله كرم سيدايتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل من ذا الله صلى الله عليه وسلم يفد أما جبريل يتي ألا تزورنا أكثر مما تزورنا بذاك زيارتي مبسمة في يد يدك زيارة مبا فنزلت سي آية تسوقو وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا manzo Allah ce mala'ika jibrilu me zai hana ka ziyartar mu fiye da yadda kake ziyartar mu sai aka saukar da aya mana mala'ika jibrilu yana fada cewa wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik ai ba haka muke sassaukowa ba sai da umarnin Allah madaukakin sarki ai duk inda za mu sai in an aike mu sai da izini wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aidina shike mallakan mu da abin da ke tare da mu duk baki daya wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka ba manta da kai ba manta da kai ba mala'ika jibrilu ke nai fada manzo Allah yana fira da mala'ika jibrilu mala'ika jibrilu yace masa ai ba haka muke zan saukowa ba ai sai in an aiko an aike mu قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن كربو عبد الله بن عباس الله كرم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زم الله صلى الله عليه وسلم يتي أقرأني جبريل على حرف ملائكة جبريل يا كرن تدني القرآن أكن حرفي أيا falam azal astaziduhu ban gushe ba ina neman ya ƙara min sai ƙara harafi na biyu na uku har hattanta ha ila sab'ati ahrufin sai da ya kai ya tiki zuwa harufa guda bakwai to sa'an nan aka tsaya a nan قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال yace an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu ya yake kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya fi kowa baiwa da kyauta da sake hannu da mikawa wa kana ajwada ma yakunu fi ramadana duk wannan kyauta da mikawa da baiwa da karamci da manzon Allah ke yi in watan azumi ya shiga sai ya kara ya sama da yadda yake yi da hina yalqahu jibrilu me yasa yake yin wannan a cikin watan azumi wannan ne lokacin da mala'ika jibrilu ke zuwa suna mudarasa suna bitan karatun alkur'ani wannan lokaci ne na neman ilimi yana kyauta yana alkhairi don Allah ya ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim a wannan lokacin ne manzon Allah yake yawa alkhairi ya mika ya ba wannan ya ba saboda me saboda watan azumi ya kai a wannan lokacin ne mala'ika jibril ke zuwa suna bita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana bitan alkur'ani abubuwan da aka saukar tun daga farkon shekara har zuwa watan azumi a wannan lokacin manzon Allah yake ta karamci sai ya ce fayu فيدارسه القرآن فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رواية والله من زم الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة يتي والله manzan Allah lokacin da mala'ika Jibril ke zuwa ya hadu da shi manzan Allah ya fi karamci ya fi iska kakkiyar iska iska ta bugo gabas tana tafi waye zai iya tare ta waye zai iya lissafin abin da take tafi da shi aka ce manzon Allah ya fi ta sake hannu da mikawa da bayarwa to shi yasa in Allah ya maka baiwa in watan azumi ya kai ka fitar da zakka ka yi alheri ka ciyar da bayi ka dinka ma waɗanda ba su da shirin tufa kana koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da a ce al'umma za ta yi aiki da alheri sai a waye gari talauci ya buya a cikin jama'a wa kowa da lokacin da Allah ya hore masa wani Allah ya bashi shi dukiya na cikin azumi wani watan sallah wani watan babban sallah wani watan muharram wani safar wani rabiu awwal zuwa karshen shekara da a ce kowa zai fitar da zakkarsa yadda yake ya wajaba a kansa sai kaga wannan wata ta kama wurin su wani za su fitar kafin wata kuma sabon wata ya zo wane su ma zakkansu ya kai za su fitar to haka za a cikin alheri har karshen shekara to amma yaya za a yi dan adam da son kuɗi yana jin zafin ya cire naira dubu ya bayar saboda allah babu riya a ciki yana masa zafi وعن عبد الله قال حدثنا معمر بهذا na نحوه yace ma'amarun ya ba mu labari da wannan sanadi kwatankwacin wannan labari da aka bayar to ai kai ma ka sani kenan in kana son Allah ya ma ya baka ilimi kana son Allah ya yalwata maka kana son Allah ya sauka maka da alheri kai ma ka yalwata ma bayan Allah kai musu alheri kai musu kyauta kai abin da ya kamata sai kaga kai ma Allah ya huwace ma ya hore maka ko ka kai shekara nawa ne zaka iya yin karatu ka iya in Allah ya yarda abin da ake so ana bukatar lokaci ne da natsuwa da me zaka karanta da ina zaka zaka yi karatu a hankali kullum ka karanta mas'ala ɗaya ɗaya duk shagalar da kai a duniyan nan ba za ka gaza karanta matsala ɗaya ba kullum ko hadisi ɗaya ko aya ɗaya ko wata matsala ta fikihu ɗaya in kai yau kai gobe kwana talatin ka samu matsaloli nawa talatin kafin shekara talatin so goma sha biyu ka samu nawa to amma mutum bai san mutum bai san kimar lokaci ba bai san darajar ilimi ba bai san darajar addininsa ba sai wayi gari ma wanda ke karantar da shi addini shine makiyarsa shine ke Allah Allah ya kama shine to yaya za ka yi Allah sa albarka a cikin rayuwa وروى أبو هريرة وفاطمة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يرويت دنا فاطمة رضي الله عنها سكتي أن جبريل كان يعارضه القرآن جبريل ينازوا سنا مدارسا القرآن شيد من الله صلى الله عليه وسلم أكتي قوة شكرا هكا زيزو سيسو ديا أما شكرا دا من الله صلى الله عليه وسلم دا بزيز ساكي كي واتر رمضان با زيزو سو بيو أكي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث قال حدثنا ليث عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا يتي عمر بن عبد العزيز يا وترانا يا صلى العصر سي أن جنكر تلوك صلى العصر كأن فقال له أروة سي أروة يتي دشي أما إن جبريل قد نزل ya ce amma yadda al'amarin ya kasance mala'ika jibrilu tabbas ya sauko daga sama fasalla a mama rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai ya yi sallah gaban manzon Allah ai ya yi limanci manzon Allah ya bi shi faƙala umaru sai umar ibn abdulaziz ya ce wancan hadisin da muka ce umar bin eh, eh, al-khattab ne wannan umar bin abdulaziz sai ya ce i'lam ma taqulu ya urwa sai ce ya kai urwa ka san fa abin da kake faɗa mala'ika jibril ya zo ma manzon Allah limanci qala sami'tu bashir ibn mas'ud abi mas'ud yaqulu sami'tu aba mas'ud yaqulu sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu tabbas kenan urwa na so ya tabbatar da haka al'amari yake sai najuwa ne yake najuwa ne yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na nazala jibrilu mala'ika jibrilu ya sauko fa ammani ai mushkila ta rigima ya ya ya gama kenan ko fa ammani sai min limanci fasallaitu ma'ahu sai na yi sallah tare da shi kuma sallaitu ma'ahu na kuma yi sallah tare da shi kuma sallaitu ma'ahu na kuma yi sallah tare da shi kuma sallaitu ma'ahu kuma sallaitu ma'ahu ya hasubu bi bi usbihi khamsa salawati salloli biyar kenan kamar yadda ya zo cikin muwassa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je Isra'i aka bashi sallah guda hamsin har suka dawo guda biyar sai ya sauko da su ba a nuna masa lokacin sallah ba da lokaci ya kai sai mala'ika jibrilu ya sauko aka yi sallan asuba farkon lokaci a zahar mala'ika jibrilu ya sauko ya yi manzon Allah limanci asuba ya yi manzon Allah limanci a zahar la'asar magaruba isha so nawa kenan so biyar dukkan waɗannan sai su farkon lokaci kashe gari kuma mala'ika jibrilu ya sake zuwa sai jinkirta asuba ba yadda ya jiya ba sai ya sallar asuba a zahar kuma ya dan jinkirta ta la'asar jinkirta ta magaruba ya yi ta yadda aka yi jiya mun gane ko isha kuma sai aka jinkirta ta to sai aka nuna manzo Allah waɗannan lokutan sallah kenan kowace sallah tana da farkon lokaci da tsakiyanta da karfe to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na zaune wata rana sai wani balarabin kauye zo ya ce yana son a nuna masa lokacin sallah sai manzo Allah ya ce ka zauna yana zaune sai lokacin sallah asuba ya kai sai manzo Allah ya sallah farkon lokaci azhar ta zo manzo Allah ya sallah farkon lokaci la'asar magaruba isha salloli nawa kenan biyar kashe gari kuma asuba sai manzo Allah ya salla ba lokacin da ya yi jiya ba aka dan jinkirta ko Zahar kuma haka nan aka dan jinkirta la'asar magruba sai aka yi yadda aka yi jiya isha kuma ta zo sai aka dan jinkirta sai manzo Allah ce aina allazi kana yasalu an an an an awqati salat ina wancan da yazo yana tambayar lokacin sallah yace ha ana za ya rasulullah yace ga ni na ya manzo Allah sai manzo Allah ce bayna hazihi fa salli yace wa'annan salloli lokutan su kenan amma magaruba ita ba ta da lokaci biyu lokacin ta tsaye ne dan asali eh, inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta abin wa lokaci kada ka yi sakaci lokacin sallah ya wuce kada ka kuma yi sallah kafin lokaci mafi yawancin mutane suna ai suna aukar da sallar isha kafin lokaci ya shiga saboda kuskuren fahimta da suka yi don baki ɗaya malamai da suka yi bincike suka ce tun daga farkon shekara har zuwa shekara ta ƙare binciken da yana cikin ashalul madari ko tartibi mai sharhi wani malami masar ya ce su sun yi lissafi a masar tun daga farkon shekara har zuwa ƙarshe tsakanin magaruba da isha akalla shi a samu awa ɗaya yakan je awa ɗaya da kaɗan awa ɗaya da kwata to shi ne sai su haramai ne suka sa awa ɗaya da rabi bayan sallar magaruba tun daga farkon shekara har ƙarshen shekara babu babu tambaba lokaci ya shiga kenan ko to su suka ce bayan magaruba akan samu lokaci awa ɗaya ya kara da minti biyar minti goma karshe baya shiga da minti goma sha biyar abinda suka samu kenan to sai wani fahimta ya zo wai bi kallimatun harar juzuru wata kaza kaza magaruba ba shi da lokaci lokacinsa shine tunda an ce magaruba ba shi da lokaci lokacinsa shine gwargwadon alwala da yin sallan magaruba ko kana yin sallan magaruba lokacinsa ya fita kenan lokacin magaruba ya fita sai kuma me sai isha sai sai su aukar da sallan tsakanin magaruba da isha duk baya shige minti goma sha biyar ko minti talatin tun daga farkon shekara har karshen shekara ba inda duniyar nan da tsakanin magaruba da isha minti talatin ya wadata sa'an nan kuma wurin fahimtar gaibubatu shafaki menene shafaki to wurin wannan kuma sai mutane suka fahimci ga imam magashi an fada a cikin wasu. to abin da yake kawo wannan kenan shi yasa duk sa'an da aka aukar da sallan magariba tilas ne a jira har sai lishiya ta shiga shai in duk sa'an da kuka yi sallar isha bayan magaruba da minti goma sha biyar ko ishirin tabbas duk duniyar nan kowa sun sallar sallar lokacin isha bai shiga ko lokacin ya shiga to amma sabo an saba shekara nawa haka ake yi to haka za a tafi wai ba za a yi gyara ba in aka gyara sai ce to waɗanda aka yi suka shige fa Allah ya saka cikin min sami yastami'una alqawla fa na ahsanahu duk kuskuren da kai sai Allah ya yafe maka yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanati sai Allah ya sa duk waɗannan ma zuru amma an kai kunni ta wurin kunni ce a'a mu haka muka saba to shikenan ya zama ganganci kenan sai Allah ya kama ka da shi قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن حبيب بن ابي ثابت عن زيد بن وهب عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل من مات من امتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mala'ika jibrilu yazo ya faɗa min yace duk wanda ya mutu a cikin al'umma ka baya shirka da Allah madaukakin sarki ko da kwatan kwacin jan kiyashi ne menene yafi karanci kankanta wurin bahaushe jan kiyashi ko kuran taga ko in ta ji abu mafi kankanta wurin bahaushe shine kuran taga ko in ka kalli taga a cikin rana wa'ansu abubuwa da kake gani in kankana babu ƙasa da haka a wurin bahaushe matukan ka je ka hadu da Allah maɗaukakin sarki ba ka da shirka ko da kwatankwacin jan kiyashi aka ce za ka shiga aljanna aw lam yadkhulin nara ai ba zai shiga wuta ba ta ta khuludi wa in zana wa in sarak sai yace wa in zana wa in sarak ala ala anfi ala raqmi anfi abi zarri ma'ana wannan ba yana karfafa gwiwa mutane su ji su saba wa Allah bane ma'ana duk wanda ya je lahira ba shi da shirka ko da dan kadan ne sai ya zamana yana da sabon Allah madaukakin sarki sabon Allah in ma ya zama tsakaninka da Allah ko tsakaninka da bayin Allah ko ko duk baki ɗaya ka hada in tsakaninka da Allah ne in Allah ya ga dama sai ya fi maka ya sa ka cikin ceton bayan Allah na gari in Allah bai ga dama ya yafe maka ba sai a saka mutum wuta a ladabtar da shi sa'an nan a fito da shi a shigar da shi aljanna shine ma'ana lam yadkhul nara ai lam la yadkhul lam wutan da za a dawwama a ciki in ya zama na kuma ka zo ranar lahira da laifukan bayi to ba wanda zai yadda ya yafe maka eh, bashin da yake dinka laifin da kake binka sai an yi sakayya yadda muka faɗa manzo Allah ce wane ne matsiyaci a cikin ku kullum muna karanta wannan hadisi don ya jawo hankalin mutane duk wanda ya sassauta ma ai al'amarin lafira fa ya kai ka ya baro wallahi ranar lafira din ba ranar wasa ba to wannan sai a shigar da mutum wuta a yi masa azaba gwargwadon yadda za a ladaftar da shi a fito da shi a je a shigar da shi aljanna ma'ana duk wanda ya je hadu da Allah madaukakin sarki ba shi da shirka karshen al'amarinsa duk yadda aka je aka dawo zai shigo aljanna to waye ke so a sa shi wuta ko da minti ɗaya ne a je a ce a ladabtar da shi قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ملائكو كي bin juna wannan ya je wannan ya zo wannan ya je kowane ba duk dukkan mutane dan adam da aljani tun ran da ka balaga har ran da mutum ya mutu kana da mala'iku guda hudu biyu suna daukan ayyukanka biyu da rana lokacin su ya kai su kai sa'an nan da asuba kuma in su sauko da wa haka za a ta har ran da mutum zai mutu to su wa'annan mala'iku su ne suka suke rubuta ayyukan bayi duk inda aka ce maka mala'ika ba zai shiga ba don akwai kaza mala'ika ba zai shiga a'a mala'ika mala'ikun rahama su ne ba za su shiga ba amma mala'ikun da ke rubuta ayyukanka duk inda kake suna tare da wa yajtami'una fi salati al-fajr wal asr sai su taru su hadu a sallan asuba da sallan la'asar thumma aruju ilayhi alladhina batu fikum wa'anda suka kwana suna daukan ayyukanku da asuba sai su tafi wa'ansu su sauko fa yas'aluhum sai Allah maɗaukakin sarki ya tambaye su wa huwa a'lamu shi kuma ya fi su sanin halin da bayi ke ciki fa yaqulu kaifa taraktum ibadi sai ce yaya kuka bar bayina faya kuluna sai su ce taraknahum yusalluna mun bar su suna sallah wa atainahum yusalluna muka sake zuwa kuma muka tarar da su suna sallah in ya kasance da'iman kana cikin bin Allah kenan amma in kana zuwa club kana zuwa wurin wasanni kana zuwa wurin karuwai kana zuwa menene kana zuwa ko ina sai su ce taraknahu yaf'alu kaza wa bi'inahu yaf'alu kaza dama ai su rubuta ko babu ya ce wani babu za a kala ahadukun amin in dayanku ya ce amin walmala'ika su fi sama'i mala'iku kuma suka ce amin fa wa fa katki gida magana ce wanka amin ya dace da na mala'iku wa fira na huma ta kaddama min zambi sai a yafe maka abin da ya gabata na laifuka ga ƙananan laifuka. قال حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج عن إسماعيل بن أمية أن نافعا حدثه أن القاسم بن محمد حدثه عن عائشة رضي الله عنها قالت أنكر مدغنا أنا عائشة الله كرمت جدتي حشوت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة فيها تماثيل تتي ناكي كما منظر الله صلى الله عليه وسلم متاشي أكم متاشي أكوي هوتنا أتشكي mutum mutumi ka annaha numruka au nimrika ka ce yan kankan sai ka yan kankananan matasai ne matashin kai faja'a sai manzon Allah ya zo fa qama bainal babaini sai manzon Allah ya tsaya a bakin kofa bai shiga ba waje ala ya tagayyaru wajhuhu sai manzon Allah ransa ya ɓace huskan sai ta canza fa qultu ma lana ya rasulullahi sai na na Aisha tace menene ya faru ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qala sai manzo Allah ce ma balu hadhihi alwisada ina kuma wa'annan matasai suka zo ina kuma ina ma'anan wa'annan matasai da kuma hotuna akai قالت وسادة جعلتها لك سينا أنا عايز أيا matashin kai ne na sanya maka ai litattaji alaiha dan ka kishin gida ka kwanta a kanta qala sai manzo Allah ce amma alimti annal mala'ikata la tadkhulu baytan fihi sura ke baki san mala'iku ba sa shiga gidan da akwai hoton mutum mutuni bane wa anna man sana'a surata yu'azzabu yawmal qiyamati yaqulu ahyuma khalaqtu duk wanda ya yi hoton mutum ya ce za a yi mai azaba ranar tashin kiyama a ce wannan mutum da kai ka saka mashi rai قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول يتي أنجى عبد الله بن عباس الله كرم سيدنا فلا سمعت أبا طلحة يقول ناجي أبو طلحة ينا فدا سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من زن الله صلى الله عليه وسلم هنا فداشي لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا سورة تماثيل من زن الله ملائك الرحمة باسا sa جدا gidan da akwai kare da ake kiwonsa don sha'awa ko sabo ba karen kiwo ba ko noma wala suratu tamasilin ko gidan da akwai hoton mutum mutuni gumakai ke قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن بكير بن الأشج حدثه أن بصر بن سعيد حدثه أن زيد بن خالد الجهني الجهنية رضي الله عنه حدثه ومع بصر بن سعيد عبيد الله الخولاني الذي كان في حجر ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سيمي رواية يتي حدثهما زيد بن خالد زيد بن خالد يباد لاباري أن أبا طلحة قال يتي أبو طلحة الأنصاري يتي حدثه شيباس لاباري يتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال abu talhat al-ansari yace wannan riwaya tana cikin muwatta yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tadkhulul mala'ikatu baytan fihi sura mala'ikun rahama ba sa shiga gidan da akwai hoton mutum mutuni qala busrun sai busur yace famari da zaid ibn khalid sai zaid dan khalid yayi rashin lafiya fa'udnahu sai muka je muka yi masa dubiya muka je muka ziyarce shi fa'iza na hannu fi baitihi bi sitirin fihi tasawiru sai ga labule a gidansa akwai hoto a cikin labulen fakultu li ubaidillahi al-khawlani sai na faɗa ma ubaidillahi al-khawlani da muka tafi tare alam na fi tasawi ba shi ya ba mu labari yace manzon Allah yace mala'iku ba sa shiga gidan da akwai hoto ba fa sai ce innahu qala sai ce ai ya faɗa cewa illa rakmun fi saubin sai dai zane da aka yi a cikin tufa wannan an togace a cikin hoto ma'ana abin da aka hana shi ne hoton mutum mutumi ko ko hoton da za a rataya gida ana girmama shi ala sami ita hu zai ce baka ji ba lokacin da ya ce manzon Allah ya haramta hoto zai ce illa rakmun illa rakmun fi saubi sai dai zane da aka yi a cikin tufa qultu la sai na ce a'a ban ji ba kala bala kad zakaru ce i eh, ya faɗi haka wannan kisa mun karanta mun karanta kisa hudu bara ko a cikin bukari ko قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمرو عن سالم عن أبيه قال وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل يتي من زن الله صلى الله عليه وسلم ياي الكولي دا جبريل سيدنا جبريل ياي الكولي دا من زن الله صلى الله عليه وسلم فقال سيتي إنا لا ندخل بيتا فيه سورة ولا كلب إن يا الكوري sai lokaci bai zo ba sai manzo Allah ce me ya hana sai mala'ika jibril ya ce inna la nadkhulu baitan fihi suratun wala kalbun mu ba ma shiga gidan da akwai hoton mutum ko kare da ake kiwo don sha'awa ko birgewa ba wai karen kiwo ko noma ko na tsaro ba قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يتي أن كربونا أبو هريرة الله كرم سيدايتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي إن لمن يتي سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد sai mamumai ku ku ce rabbana lakal hamdu fa innahu man wafaqa qawlahu qawlal mala'ikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فقولوا كتي اللهم ربنا لك hamdu. ku ce Allahumma rabbana lakal hamdu duk wanda addu'arsa ta dace da fadar mala'iku sai Allah ya masa gafara قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه ɗayanku yana cikin sallah matukan sallah ta tsare shi da kai sallan magarba kana jira isha ko kai sallan azhar kana jiran la'asar ko kai sallar kaza kana jiran kaza wannan lokaci da ka zauna matukan sallah ta tsare ka kana cikin sallah mala'iku na yi maka addu'a da hadisu wal mala'ikatu taqulu allahumma ighfir lahu warhamhu mala'iku na ce Allah kai masa gafara ka jin kansa malam ya min salati matukan baka tashi wurin ba au yuhdith ko kuwa ka warware alwalarka in alwalarka ta warware ka cutar da su da doyi su ma zai su daina maka addu'a قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء ya'ala صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر يأتي من رواية يأتي دقاء يعلى daga daga mahaifinsa safwan dan ya ala yace ya ji daga mahaifinsa yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantawa akan mimbari wa na dawya maliku qala sufyanu fi qira'ati abdullahi wa nadaw ya mali yace manzo Allah na karanta wa nadaw suka yi kira ya maliku ya kai maliku wanda yake tsaron wuta kenan a wata qira'ati abdullahi dan mas'ud wa nadaw ya mali ko ya malu munada murahham kenan قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم عروة يتنا أنا عائشة تباشي لاباري تتشي إتنا أنا عائشة radiyallahu anha ita ce ta faɗa ta ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hal ata alayka yawmun kana ashadda min yawmi uhudin, ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka taba haduwa ko da wata rana mai wahala hankalinka ya tashi kamar ranar uhud ai an san yakin uhud ko yakin uhud aka je ana yaki manzon Allah shine ma yamtiku anil hawa sai ya tsara mutane kwamandoji bataliya kaza ku kuyi kaza wa'annan ku kuyi kaza wa'annan ku kuma ku ne maharba wannan wurin kada ku rabu da wurin duk halin da kuka ga ana kasance aka kasance ko da tsuntsaye suka zo suna ɗaya ɗaya da mu cewa an ci mu yaki kenan kada ku bar inda kuke din in mu ma muka ci nasara kuka ga duk muna muka yi ɗaya ɗaya da su kada ku bar wannan wurin sai aka je ana yaki sai Allah ya ba musulmai nasara kan kafirai mushrikai sai waɗanda manzon Allah ce kada ku bar inda kuke din nan sai suka ga an ci musu kafirai yaki ana kwasan ganima sai suka manta da faɗar manzan Allah ɗaya cikin su ce musu manzon Allah fa ya ce kaza kaza kaza kaza to sai suka fada wuli suka yi kaza sai suka sheka suka je suna ɗeban ganima sai aka sake ƙullo musu ta wurin ashe inda manzon Allah ya ce su tsaya innan mahallun istiratijiyun wuri ne da shi ne in aka karya ta nan za a bi a karya ku da suka shagala da neman ganima ɗeban ganima sai al'amari ya canza fiye da duk yadda kake tsammani shine aka ji ba daɗi al'amura suka kasance to shine na na Aisha take tambayar manzo Allah ka kuwa taba ka kuwa taba haduwa da wata rana mai wahala da ranka ya ɓace kaman ranar Uhud kala sai manzo Allah ce laqad laqitu min qaumiki ma laqitu sai manzo Allah ce hakika na hadu da wahalhalu wurin mutanen ki Qurayshawa fiye da abin yadda ake tsammani wa kana ashaddu ma laqitu minhum yawm al-aqaba manzo Allah ce ranar da na fi haduwa da wahala rashin ba daɗi shine ita ce ranar yawm al-aqaba iz aradtu nafsi ala ibn abdi ya layli aw ya lila ibn abdi kulal falam yujibni al'amari ya kasance a shekara cikin sanata sanata ashirin min al-bi'sa shekara ta goma bayan an ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na na Khadija ta rasu abi talib ya rasu ba abdul muttalib ba abi talib na na Khadija ta rasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai al'amari ya rinci ya shiga wani hali sai kama hanya zuwa Taif ya je ce musu ga abin da na hadu da shi wurin ƙuraishawa sun wulakanta ni sun yi kaza sun yi kaza ko zan samu karbuwa a gurinku na isar da sakon Allah maɗaukakin sarki sai suka yi yaya sai suka yi masa fiye da abin da ƙuraishawa suka yi a wata riwaya aka ce suka jijjefe shi har kafarsa ta ta jijji ciwo aka ce me zai hana a halakar da su yace a kyale su Allah zai fitar da mu'minai a cikin zuri'ansu suna kadaita Allah falam yujibni ila ma aradtu da ya je wurin ibn eh, ya je wurin Ali ibn Abdiyalila ibn Abdikulalin ya je shine suna yana cikin wannan mutum yana cikin manya-manyan mutanen fa'if laula unzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim yana cikin waɗannan mutanen a cikin fa'if manzon Allah maka aka haife shi aka yi komai da komai amma quraisha suka gallaza masa suka wahal da shi suka ki karban addu'a a eh, kiran da ya musu shekama kama hanya zuwa fa'if dan ka tabbatar da cewa matukar za ka yada addinin Allah ne ba abin da zai hana a wahal da kai ba abin da zai hana a gallaza maka tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka akai masa sai ya je wurin ibnu ibnu iyalila wannan mutumin a ta'if falam yujibni sai ce bai amsa mini yadda nake so ba bai yi mini abin da nake ila ma aratu fantalaktu wa ana mahmum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na ji wahala wurin Qurayshawa na je Sa'if wurin Ibn Abi Yalila ko zan je idan sarara sai kuma na ji sama da haka manzo Allah ce sai raina ya faci na shiga cikin wani hali sai na kama hanya ina tafiya manzo Allah bai san ina ma za shi bai sani wa ana mahmumun ala wajhi ay ala tijahi falam astafiq manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cikin wannan hali kan ya ankara illa wa ana bi qarni sa'alim sai ga kanshi ya samu kanshi a qarni sa'alim wata wani wuri ne hanya zuwa makka farafa'tu ra'si manzo Allah ce sai daga kansa sama fa idza ana bi sahabatin kad azallatni sai ga girgije ta yi manzon Allah inuwa fa nazartu yace sai na kalla fa'iza fiha jibrilu sai ga mala'ika jibrilu a ciki ni sai ya kira na ya muhammadu faƙala sai ya ce mala'ika jibrilu ya kira sai ya ce inna allaha qad sami'a qawla qaumika laka Allah ya ji abinda mutanen naka suka faɗa duk bacin da suka yi maka Allah ya ji wa ma raddu alaika da raddin da suka yi maka wa qad ba'atha ilayka malakal jibali lita'murahu bima shi'ta Allah ya aiko maka mala'ikan da Allah ya wakilta shi ke tsaro da duwatsun duniya duk baki ɗaya. ka umurce shi abinda kake so in kana son maka yau a rusa ta shi kenan in kana son Qurayshawa yau a ce babu ko ɗayansu mala'ika ya zo zaman ka yake ya zo an aiko shi ya zo dan abinda kace yayi bima shi tafihim fanadani ni malakul jibali manzo Allah ce sai mala'ikan duwatsu ya kira ni fa sallama alayya yayi min sallama thumma qala sa'annan yace ya muhammadu ya kai muhammadu sallallahu alaihi wasallama zalika fi ma shi'ita gani nan abinda kake so an aiko ni ne yau na zo duk abinda kake so umarnin da ka bani yau ba sabawa in shi ta an utbika alaihimul akhshabaini in ka ga dama na hada duwar akhshabaini duwar watsu ne guda biyu makka jabalu abi qubais da jabalu qu'aiqana wa manya manyan duwatsu ne guda biyu su ne manya manyan duwatsu in aka hada su maka ta tashi yace in ka umurce ni na hada musu al akhshabaini sai na hada eh in kai ne ya zaka yi Randa aka taba kungiyanka ko aka taba ka ko aka ce kaza ko aka ce kaza duk wanda ka san ma zai taimaka a tashin hankali sai ka je ka gayyato shi ba haka bane sai manzon Allah fa qala annabi wannan mala'ika ce manzon Allah ya sha wahala wurin Quraishawa ya je Ta'if suka wulakanta shi yana dawowa a cikin bacin rai ba wai hankalinsa ya kwanta ba kenan yana cikin bacin rai mala'ika Jibril ya ce duk abinda da ka suka yi Allah ya ji in kai ne ai an zuga kama kenan ko duk abin da suka yi an ji amma gashi Allah ya aiko mala'ikan da Allah ya wakilta ma duwatsu ya zo duk abin da ka umurce shi zai aikata mala'ikan duwatsu kuma ya zo ba wai ba ba inki ba wai yace kai ni manzon Allah an aiko ne wurin ka duk abin da kace yau shi za a yi ai ai sai ka yi murna ka ce ayyau ba ka son wani bakurai shi duniya sam to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bal أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. الله. أجعل أجعل أصلابكم أجعل أصلابكم su wa'annan ba su sani ba ne Allah zai fitar cikin jikokinsu cikin zuri'arsu wa'anda za su suna kaɗaita Allah maɗaukakin sarki abin da manzon Allah yake ce Allah wai zai yi قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني قال سألت زر, زر بن هبيش عن قول الله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى من رواية ناتم بي زر ابن هبيش game da fadar Allah maɗaukakin sarki fa kana sai kasance qaba kausaini kusa da shi au adna ko mafi kusanci da haka fa auha ila abdihi ma auha sai aike wahayi zuwa bawansa abin da ya aika kala na bin mas'udi sai ce abdullahi dan mas'udi ya bani labari annahu ra'a jibrila lahu 600 junahi sai ce junahi ai wannan fassarar wannan aya ita ce manzon Allah ya ga mala'ika jibril a cikin sifarsa ta mala'iku yana da fika-fiki guda shida. kowace fiffike kowane fiffike ya ya toshe sama duk da ka gani so saman duniya qala حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه لقد رأى من آيات ربه الكبرى an karbo riwaya daga Abdullahi dan Mas'ud a cikin fassarar wannan aya laqad tabbas ya ga min ayati rabbihil kubra daga ayoyin ubangijinsa mafi girma ayoyi mafi girma qala sai abdullahi dan mas'ud yace fassaran wannan aya ita ce ra'a rafrafan akhdara sadda ufka samai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga rafraful akhdar arrafraful akhdar shimfiɗa ce koriya shar a saman duniya makuran kyau kenan duk inda abin da za ka kalla mai kyau bai fi wannan shimfida koriya shar a sama ba ita ake ce da ita rafrafan ahdara rafraf ahdar wa'en suka ce fifikin mala'ika jibrilu ne da ya bude fifikinsa daya sai duk ya toshe ya rufe duniya baki daya to shine manzo Allah ya ga wannan shimfida koriya shar ake ce da ita rafrafan ahdar ya toshe sama duk baki ɗaya fiffike ɗaya kenan قال حدثنا محمد بن عبد الله بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري عن عن ابن عون انبانا القاسم عن عائشه رضي الله عنها قالت an karbo daga nana aisha Allah kara mata yadda ta ce man za'ama anna muhammadan ra'a a'zama walakin قد Jibrila جبريل في صورته وخلقه صادا ما بين الأفق wannan matsala ce da take da wahala a cikin sahabbai ma sai da aka ta kai kawo nana aisha ta ce man za'ama anna muhammadan ra'a rabbahu bi ainai rasihi faqad a'zama أعظم أي دخل في, في أمر عظيم وفي رواية فقد أعظم على الله الفرية أي يا كيركيرو قرية من جرما يدنغنا الله مدعوكين سرقين sai ta ce manzo Allah bai ga Allah da idansa da ke tare da shi na kansa ba sai dai ya gan shi da basira to su abdullahi dan abbas da sauran sahabbai suka ce manzon allah ya ga ubangijinsa to sai aka rinjayar da su akan riwayan nana aisha me yaya aka yi suka ce ai nana aisha bata ce manzon allah ya ce min kaza kaza ba ita ce ta awwala saboda an ce la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa ma qala li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i jabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha to wa'annan ayoyi da ta tattara ta yi fassara ta yi sai ta ga ai suna nuna cewa sai ta fahimci cewa suna nuna cewa mutum ba zai ga Allah madaukakin sarki ba to sai ta shigar har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce bai ga Allah ba sai suka ce ai tunda ba riwaya ta kawo daga manzon Allah ba maganar ta ce ita fahimtar ta ce ita ga sahabbai da manyan malamai duk da tabi'ai da duk manyan malamai sun tabbatar da cewa manzon Allah ya ga Allah madaukakin sarki aka ce sai aka rinjayar da wancan matsalan akan matsalan na na Aisha matsala ce da aka yi ta fama a cikin lokacin sahabbai akan wannan matsala ta ruqya hal ra'a muhammadun rabbahu lailata usriya bihi haka aka tambaye na Aisha shin manzon Allah ya ga ubangijinsa da daren da aka yi masa isra'i da miraji sai ta ce man za'ama anna muhammadan ra'a rabbahu bi ainai ra'sihi faqad a'zama ai a'zama دخل في amrin عظيم يقال أعظم فلان إذا دخل في أمر عظيم أي أدخل sai na ce duk wanda ya riya cewa manzo Allah ya ga eh, ubangijinsa da idanuwansa da ke tare da shi kaza kaza kaza sai sauran sahabbai kuma suka ce a a ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya suka kawo riwaya aka zo kitabut tauhidi za a ga bayani cikakken bayani game da wannan abu insha Allah قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن عن ابن الأشوي عن الشعبي عن مسروق قال يتي عن كربودك مسروق الله كرم سيداتي قلت لعائشة رضي الله عنها na tambayi na na Aisha Allah kara masa yadda ce fa aina qawluhu thumma dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna ina ma'anar wannan aya qalat sai tace zaka jibrilu ai wancanan ka jibrilu kenan kana ya'tihi fi surati rajuli ya kasance yana zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin sifan mutum wa innahu atahu hadhihi almarra jibrilu ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan karin fi suratihi allati hiya suratuhu fasaddal ufka yace wannan marra manzon mala'ika jibrilu ya zo ma manzon Allah a cikin sifarsa ta mala'iku yana da fiffika fiki guda 600 kowace fiffike daya ya toshe sararin samaniya duk baki daya قال حدثنا موسى قال حدثنا جرير قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني من زعل تجينا وأنس متاني بيسك زوما قال كيسك الذي يوقد النار مالك wancan ɗaya da ke kunna wuta ɗin nan maliku kenan wanda yake shi ke tsaron wuta khazinun nari wa'ana ana jibrilu ɗaya kuma ce ni ne jibrilu wa haza mika'ilu wancan kuma shine mika'ilu mala'iku kenan aha maliku khazinun nari da jibrilu da mika'ilu قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دع من زم الله صلى الله أنكر بودز أبو هريرة الله كرم سيداتي